Salamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna sakamako. Wanda marubuci Amira G ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda Bature da har yanzu yake kallon ta ya ce za a sallame ku amma sai an tabbatar babu wata matsalar. Yanzun dai za mu nemo ‘yan uwanki domin su san inda kike da halin da kike ciki. Za mu je da Zailanin sai ya nuna mana gidanku. Yanzu dai bari in haɗa ki da likita ya duba lafiyarki kafin mu dawo. A'a ba sai kun ji ba ma. Ga lambar da za ka samu ‘yan uwana sai ka faɗa musu kawai su zo. To shi kenan ba ni lambar. Hannunta ta ciro daga lalitar da take ɗaure a ƙugunta ta miƙa masa ƙaramin kati mai ɗauke da sunanta. da adireshinta da phone number da za a iya tuntuɓar 'yan uwanta. A taƙaice yi wa 'yan uwanta bayanin halin da take ciki da inda za su same ta sannan ya kashe wayarsa. Ya tashi tsaye ya ce, ina zuwa baba, zan turo likit. Sallamar mai mashin ya katse masa zance, ya miƙa masa hannu suka yi musabaha tare da gabatar masa da iyalansa da ya zo da ita. Hannunta ɗauke abinci Ta duka tana gaishe da Bature yau waya gida ya amsa mata lafiya lauren ka ya daɗe. Ya iyalan? Abunka da na ƙauye har yanzu dai bata taso ba. Bai amsa ba ya kalli mai mashin ya ce muje suka fice hannayensa a aljihun wandonsa. A jikin wani ƙarfe ya tsaya ya ce ka kirawo dakta ya duba jikin nata ko akwai wani matsalar. ‘Yan uwanta suna zuwa. To yallaɓai bari in ji. Ya juya da sauri yayin da Bature ya riƙe ƙarfen da dukkan hannayensa yana kallon wani guri ko ƙyaftawa babu. Kamar kullum, ba makaho ba kaɗai, duk wani nakasasshe ko nakasasshiya idan ya gani sai ya tuno da indansa. Bai taɓa mancewa da ita ba tsawon wannan lokaci tana tunaninsa. Yanzu haka jikinsa duk ya mutu. Ga wani irin yanayi da yake ji a jikinsa da bai taɓa ji ba, shi yasa ma ya kasa duba makauniyar da kansa. Zan ganki Indo, jikina ya bani hakan kin. Ya fara cewa bayan ya sauke ajiyar zuciya Bature Eh mamman da take yawon neman shi a asibitin ta kira shi da ƙarfi. Yadda ya ji sautin ta ya san ba lafiya. Ya jiyo da sauri tare da nufar inda take yana cewa lafiya anti me ke ki me ya faru ka zo Bature zo mu je. Ta fita a hayyacinta ta fita a hayyacinta kai take nema wace ce Dakta Haɗu inna lillahi ta farka ne Bai ma ƙara ba ya ruga da gudu ta bi bayansa ƙirjinta banda dukan tara-tara ba abin da yake. Ƙirjinsa banda dukan tara-tara ba abin da yake. Bango ƙofar ya ba tare da Salma ba don tun daga waje yake jiwo ta cikin harshen Fulatanci. Shi kuwa duk abin da take faɗan a kunnensa don yana jin yaren saboda zaman da ya yi a cikinsu. Ku sake ta, ya da ƙarfi. Cikin mummunan tashin hankalin ganin yadda ake rirriƙe ta, jiya sa ya dugunzuma. tamkar addarsa ya gani a haka. Muryarsa da ta ji shi ya dakatar da ita, ta bar surutun da take yi ta yi gaggawar mai da duban ta gare shi. Ta yi wata firge-firge da ita tamkar sabon kamu ta buske hannunta daga naya Usman da Jitta. Ta tashi zumbar ta da hankaɗe na wasu da take kusa da inda za ta wuce zuwa gurinsa. Shi ma daga can ya nufo ta yana cewa subhanallah ya kuka bar ta ta shiga irin wannan yanayin haka. Me yasa ba ku kira likita ba? Malik. Kai ne ko? Kai ne ɗana? Kai ne Malik? An raba ni da kai ko? Tsawon wannan lokacin ba ma tare, ba zan taɓa yafe wannan ba Malik. Allah na gode maka. Ta rungume shi ƙam tare da rushewa da kuka mai sosa zuciyar mai sauraro. Tsit ɗakin yi ana kallon su. Duk da kasancewar ya Usman namiji, amma sai da waye suka fara bin kumatunsa. Suna zarya to bare kuma su jidda manya. Haka eh mamman da ita kaɗai ne ta san gaskiya. Kuka take yi sosai. da kuma baki buɗe yake bin kowa da kallo. Ya ma kasa magana saboda sanyin da ya ji yana bin jikinsa. Tamkar an watsa masa ruwan ƙanƙara. Na yi kuka, na roƙi Allah, na yi azumi, na yi sadaka babu abin da ban yi ba ina roƙon Allah ya bayyana min kai. Ina ta danne soyayyarka a raina ni kaɗai nake azabtuwa ba tare da kowa ba. Shi ya babu wanda ya damu ya nemo min kai duk da sun san Ba mutuwa kai ba, kana raye Malik. Wasu azzalumai ne kawai suka ɗauke min kai suka raba ni da kai ɗana. Ta ci gaba da faɗi tana kuka tana rungume da shi kuma ƙamƙam kamar an ce za a ƙwace shi a karo na biyu. Me, me, me yake faruwa ne wai? Ina ga bawon jinin nan ya haura mata kai sosai. Dakta mu je, yi haƙuri dan Allah ki nutsu komai zai daidaita kin ji? Yana ƙoƙarin ƙwace kansa daga gaida ta ta sake damƙe shi ƙam. Ba zan bar ka ka sake ɓacewa ba Malik, ba zan bar ka ba. Wai waye Malik to? Don Allah ku kira shi ya zo, ina ga yana cikin tunaninta ne. Za mu fi saurin shawo kanta. Ya kalli nas ɗin nan ya ce, don Allah ki ɗan kira min Dr. Imran, yana ɗakin 'yan accident. Nas ɗin ta fice da gudu tana cewa to, eh mamman da har yanzu take kuka ta ce ba hawan jini ba ne. Ba hawan jini ba ne matsalarta, kai ne. Ta nuna shi da yatsa, ya waro idanu ya ce ni? Bature, kai ne Malik da take faɗa kai ne. Ta rushe da wani kukan Wat? ni kuma? Ta yaya zan zama Malik kuma? Aisha, sake faɗa in ji, me kike nufi da furicinki? Cewar ya Usman, kallonsa eh mamman ta tsaya yi, sai dai maimakon ta yi magana sai ta nufi gurin da Bature da daktar da suke tsaye ta je ta bayan Bature yadda za ta iya da idanu da daktar Haɗu. Hawaye suna bin fuskar da ta ce besti ki nutsu ki dawo hayyacinki. Wannan da kike gani ɗanki ne ba za a raba ki da shi ba har abada. A gegece Bature ya janye daktar Haɗu daga jikinsa ya kalli e mamman cikin zafin zuciya tare da tuno addarsa ya ce wai me kike faɗa ni haka anti? Ta yaya zan yi in zama ɗan wannan bayan kin san mahaifana Ni ɗan gidan sarkin baka ne ta yaya zaki canza min asali da tushe? Ki kai ni wata zuriyar. Kai ma ka nutsu Bature, ka shiga hankalinka. Domin kuwa ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Wannan da take gabanka ita ce asalin mahaifiyar da ta haifo ka zuwa wannan duniyar. Ka yi duk yadda za ka yi ka ceto rayuwarta idan kai taurin kai kuwa ka sani za ka yi biyu babu domin ita ce dai wacce ta haife ka ba adda ba. Damdam Bature ya ji a kirjinsa yayin da idanunsa suka birkice ya sake shiga tashin hankali. Saboda sabon karatun da ya riski kunnuwansa a yanzu wanda bai fahimci komai cikinsa ba sai ruɗu da ruɗani. Da wani ɗaya mamman idanu ita kuma ta juya da sauri ta bar ɗakin tana toshe bakinta. Yayin da Bature ya yi ƙoƙarin bin bayanta yana cewa anti ta turo ƙofar baya gam ba tare da ta saurare shi ba. Ya tsaya baki buɗe yana kallon ƙofar hannun dakta ya da cikin nashi. Ta riƙe shi ta da zagayowa ta gaban shi tana kallon sa Hawaye suna bin kumatun da shi ma sai ya dawo da kallon sa kanta. Ya haɗe fuska ta mo zai ƙwace hannunsa ta sake ƙanƙame shi. Na yarda kana da wasu iyayen Malik, amma ba su ne mahaifanka ba kai ɗan tsuntuwa ne a gurinsu. Ka kalli cikin idanuna mana, ni ce mahaifiyarka ba ka da wata mahaifiya idan ba ni ba. a duniyar nan ya ishe ki. Ki sakar min hannuna. Kar ki ɗauka wannan surutun ne ya tsayar da ni anan nan, tausayi ne kawai. Tausaya miki na yi ba komai ba. Ki sake ni in tafi, ina da mahaifa. Kuma ba za ki taɓa dawowa su ɗin ba. To meye? To ma ya za a yi kamar ki yarinya da ke ki haife ni? Ba kya nazari ne kafin ki furta zance ko kuma kin haukace ne? Saukar mari ya ji a fuskarsa mai matuƙar zafi. Ƙarar marin da ya Usman ya sauke masa a fuska sai da ta rintse idanu. Wasu hawayen suka sake zubowa a kan kumatunta. Ko ka so, ko ka ƙi, kai jinin baɗɗa ne. Wannan yarinyar da kake gani ita ce mahaifiyarka. Ko mahaukaci idan ya nazari sai ya ga hakan. Kar ka sake jefa min ‘yar uwa a cikin wani hali. Idan ba ka yarda da furucin wacce ka ɗauka a matsayin antanka ba, ba ka yarda da furucin baɗɗa ba, ga hanya nan ka tafi ka tafi na ce amma tabbas za ka dawo sai ka dawo ka durƙusa a gaban wannan da kake kira yarinya ka roƙi gafararta a matsayinta ta mahaifiyarka wuce mana ya Usman ya buga masa tsawata da zaro masa idanu domin ya ji ciwo matuƙa da yi wa ƙanwarsa ihu har da kiranta yarinya duk da yana da tabbaci shi ɗin jininsu ne Sultan da bai yi magana ba tuntuni sai kallon su kawai da yake yi cikin ƙulewar cikin ƙullewar kai da sauri ya riƙe babansa ya ce a'a Abba kar ya tafi ya tsaya ya saurare ku kawai na san dole waɗancan ma za su zo cin sahihancin zancen ba zai saurare mu ba ya wuce ya tafi kawai domin idan ya sake ɗaga wa barɗa murya sai na tattaka shi a nan gurin a'a yaya ka yi haƙuri bai sani ba ne da ya san ni mahaifiyarsa ce ba zai yi hakan ba Ta maida kallonta kan batura da idanunsa suka rine da fushi. Zuciyarsa tana raya masa ya wuce ya tafi abinsa amma ƙafafunsa sun ƙi su motsa. Malik, kai ɗana ne, ban ga dalilin da zai sa in maka ƙarya ba. Ɗauke min kai aka yi bayan na haife ka da kwana ɗaya, amma na shayar da kai na tsawon wuni ɗaya Malik. Ka saurare ni idan har akwai taban baƙi makekiya a ƙirjinka to kai ne ɗana domin shi domin da shi na haife ka sannan a kafaɗar ka ma akwai exactly wannan baƙin sai dai shi bai kai na ƙirjin ka duhu ba. Kuma akwai ɗigon baƙi ɗis da ake kira tawadar Allah a gefen taban na kafaɗar Ka ka bari mu duba Malik idan akwai ka karɓe ni domin ni ce mahaifiyarka. Idan babu kuma ni sai in yi haƙuri da ƙaddarata kamar kullum. Don Allah Malik, ta haɗa hannayenta tana sheshekar kuka tana roƙonsa idan ka gansa a lokacin Sai ka ce budurwa ce take roƙon saurayinta yafiya a soyayya. Saboda yarinta da take jikin baɗo sai wanda ya lura sosai zai ga alamar girma a fuskarta kaɗan. Bature da zuciyarsa take dukan tara-tara saboda tabbacin da yake da shi na abin da ta lissafo a jikinsa. Ko motsa hannunsa ya kasa yi balle ya ɗage riga. Hannunsa ya kasa ya Hannunsa ya sa ya ɓalle ya ɗage riga tambayar da yake yi wa kansa shine to ya aka yi ta san waɗannan abubuwan tunda bata taɓa ganin sa ba ya Usman kuwa da ya ga Bature bai da niyyar ɗage rigar sai kawai ya matso ya ɗage rigar sama cikin zafin nama sai ga ma keken tabon da dakta da ta faɗa a kwance a ƙirjinsa Sutan kuwa har da ƙara matsowa yana dubawa ɗagowa ya Usman ne ya kalli idanun Bature sannan ya sake kama ranin rigarsa ya tattare ta sai ga ɗayan tabon ma da kuma tawadar Allah suna nan raɗau babu abin da ya goge su. Ya Usman ya sakar masa riga ya ce kana da wani ja ne har yanzu? Shiru ba amsa sai kallonta da yake yi baya ko kyaftawa. Dakta kuwa ganin tabbacin da ta yi ƙaunar ɗanta ya sake taso mata a zuciyarta. Rungumo ta sake yi ta fashe da kuka mai ban tausayi. Malik ka yarda da mahaifiyar kai. Ita ce wacce ta haife ka, kar ka yi kuskuren barin wannan hawayen nata ya ci gaba da zuba a banza. Za ka zo ka yi da na sani. Jidda ce take lallaɓa shi cikin taushin murya tare da dafa kafaɗarsa. Ba sai ki lallaɓa shi ba Jidda. Na ga shi ma ɗan zafin kai ne, ba zai fahimce ki a haka ba. Ka yarda da mahaifiyarka, ka yarda da mahaifiyarka ko ba ka yarda ba. Dolensa ya yarda, ya karɓi mahaifiyarsa ta asali. Ku yi haƙuri, na fara magana ba tare da sallama ba. Assalamu alaikum. Momin iya e mamman ce take faɗin hakan a lokacin da ta shigo ɗakin tare da iya e mamman da babban yayansu Lukman. Aminu alaikis salam. Ya Usman ya amsa mata. Ta gaishe sa ta gaishe tare da matsowa kusa da Bature da yake kalanta kamar ya ga sabon TV. Momi ba Baba fa? Ya tambaye ta cikin rawar murya. Ta yi masa murmushi ta ce, wannan shi ne burinsa a kullum Bature, wato ka haɗu da iyayenka na asali, domin ka samu albarkarsu. Adda da yayanmu ba mahaifanka ba ne, su ne dai suka rene ka a matsayin iyayenka. Amma a zahirin gaskiya, tsintar ka yi, kai ɗan tsintuwa ne a cikinmu Bature. A yawon farauta irin na dare, ya kwace ka a hannun waɗanda suke son hallaka ka a zanin goyonka kana jariri sabon haihuwa. A dalilin ka yi hijira ya bar mahaifarsa don kar a sheganta ka. Ka yi tunani sosai. Za ka gano abin da nake nufi shin ka yi kama da wani cikin iyayen da ka ɗauka a matsayin mahaifanka? Ko kuma mu da muke danginsu ka ga wanda kuka yi kama da shi. Ta ɗan ta da magana sannan ta ci gaba da cewa, to ka dubi waɗannan bayin Allah. ka ga yanayinka a fuskar mahaifiyarka ba? Ka dubi wannan baiwar Allah da kyau. Ya nuna masa fuskar Dr. Hardo, ya kuwa juya a hankali suka haɗa idanu da ita. Hawaye suka kwaranyo mata masu yawa a kumatun da ta shafo fuskarsa da hannunta ta ce tabbas su suka kashe min ya malik kai kuma suka ɗauke min kai. Don kawai su kashe ka, duk da baka san komai ba a lokacin ba zan taɓa yafewa ba ba zan yafe wannan azzaluman ba ba zai taɓa ƙarshe mai kyau ba hannu bature ya ɗaga yana ya nufi fuskar da shi kamar zai share mata waye bakinsa sai motsi yake yi amma ba a jin abin da yake faɗi sai dai shock ɗin da ƙwaƙwalwarsa ta karɓa a lokacin ta dakatar da shi gani suke kawai ya tafi ƙasa ya zube ya usman sarkin faɗa sai gashi a gigice ya ɗago shi yana kiran sunansa Dakta ya ɗauki wani kukan ta sake rushewa da shi ita ma ta zube a ƙasa. A kan da tana jijjiga kansa tana cewa Malik, Malik ka tashi, ka tashi Malik. Sultan da ya Usman suka ɗaga shi daga ƙasan suka ɗora shi a kan gadon da aka kwantar da Dakta Haɗu. Eh mamman da momi suka yi waje domin kiran likita yayin da Sultan ma ya bi bayansu. Baɗo ki kwantar da hankalinki kin ji? Ba wata matsala ba ce zo ki zauna a nan babu abin da zai same shi. Yaya Ta fara magana cikin kuka ya katse ta da cewa a'a baddo, kar ki ce komai zai tashi yanzu kin ji. Ke faɗiyar Fulani ce, ina juriyarki? Kallon fuskar Bature ta yadda yake samɓal ɗin nan ya ba ta tsoro ba za ta iya jure samu mu da rashi a lokaci guda ba a karo na biyu. Wannan ita ce abin da zuciyarta take faɗa mata. Amma dole ta bi umarnin ya Usman ko dan kawaici da aka san Fulani da shi. Wata kujera can ya ajiye ta ya sake bata baki sannan ya koma gurin Bature yana tofa masa addu'a. Jidda kuwa banda sana'ar kuka ba ta ƙulla komai. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Muhammad Al'amin.